Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a 24 ga watan Janairun shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda da sauran abokanan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya shugabannin majalisun dokokin jihohin kudu maso yammacin kasar sun gudanar da wani taro kan rundunar tsaro ta amotikun muna tafa da ƙarin bayani to kamar kowace ranar juma'a yau kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar sannan muna tafa da labaran wasanni daga jamhuriyar kamaru amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta yi ni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A nan Amurka an gano wata mata wadda ita ce ta biyu da ta kamu da cutar coronavirus a yau Juma'a a cewar jami'an kiwon lafiyar kasar. Matar 'yar birnin Chicago da ke jihar Illinois ranar 13 ga watan nan na Janairu ta dawo daga birnin Wuhan na China tana nuna alamomin kamuwa da mummunar cutar mai shafar numfashi. Amma sai bayan 'yan kwanaki ta sanar da likitanta cewa ba ta da lafiya. ana da ya kyautata zato a garin Wuhan babban birnin lardin Hubei a nan mummunar cutar ta fara. Rahotanni sun bayyana cewa matar mai kimanin shekaru 60 da haihuwa na samun sauki amma tana kwance a asibiti saboda kokarin dakile yaduwar cutar a cewar Dr. Allison Arwadi shugabar hukumar lafiyar Chicago. Yanzu haka dai ana sa ido akan mutanen da suka yi hulɗar kudda matar. A Amurka dai yau Juma'a ce ranar ta ƙarshe da 'yan Democrat ke gabatar da muhawara a Majalisar Dattawan ƙasar game da shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump. Ko da yake da wuya a ga laifin Trump a Majalisar Dattawan da 'yan Republican suka fi yawa, amma wannan bai hana 'yan Democrat yin kira ga sanatoci ba a kan su yi abin da su 'yan Democrat ɗin suka ga ya dace wato tsige Trump daga mukaminsa. Shugaban kwamitin neman tsige Trump a majalisar wakilan kasar Gerald Nadler ya kira kalaman da Trump ya yi da ke cewa ba za a iya tsige shi ba saboda ya zarta ka'idar ikon kujerarsa a matsayin mummunan shashanci. The Constitution is not a suicide pact. It does not leave us stuck with presidents who abuse their power Nadla ya ce kundin tsarin mulkin Amurka ba wata yarjejeniyar ku zo mu mutu tare ba ce Kundin bai yarda mu ci gaba da kasancewa da shugabannin da ke saba ka'idar aikinsu ba ta hanyoyi da yawa da suke barazana ga tsaro da dimokuraɗiyyar ƙasarmu. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dabban mutane sun fantsama a kan tituna a tsakiyar birnin Bagadaza a yau jama'a don gudanar da tattakin da aka yi wa lakabi da tattakin mutane miliyan ɗaya. jama'ar sun ɗauki tutocin iraki da kuma allunan da aka yi rubutun kin jinin kasancewar dakaran amurka a kai da yawa daga cikin mutanen sun sanya fararen tufafi abinda ke nuna yadda suka ƙudiri aniyar ganin ko dai sojojin amurka sun bar iraki ko kuma an kore su daga ƙasar. Wani sanannen malamin addinin Shi'a Muktada Al-Sadar shi ne ya yi kiran mutane miliyan ɗaya su fito gangaman don nema a kori dakaran Amurka bayan da wani hari ta sama da Amurka ta kai ya kashe kasim Suleimani wani babban janar ɗin Iran a ranar uku ga watan nan na Janairu. A wato a wannan shekarar a tashar jiragen saman Bagadaza. Wasu mutane su shida su ma sun mutu sakamakon wannan harin ciki har da Abu Mahadi Al-Mu'andis ɗan Iraki wato mataimakin kwamandan ƙungiyoyin mayakan 'yan shi'a da ake kira Popular Mobilization Forces. Wani alkalin kotun gwamnatin tarayya ya yankewa wani mutum hukuncin zuwa gidan yari tsawon shekaru goma sha tara saboda rawar da ya taka a wasu hare-hare da aka kai akan wasu gine gine a Amurka da ke birnin Benghazi a shekarar 2012 da suka yi sanadiyar kisan Amurka guda hudu ciki har da jakadan Amurka a Libya Christopher Stevens. Wani gungun masu taimakawa alkali shari'a ne suka tabbatar da laifin Mustapha al-Imam a shekarar da ta gabata. Hukuncin da aka yanke wa imam zai isar da saƙo mai ƙarfi ga duk masu yunkurin aikata irin waɗannan munanan laifukan a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wata sanarwa. shi ma wani lauyan amurka jesse liu ya ce hukuncin na imam wani abu ne da ke nuna cewa kare rayukan amurkawa da ke cikin ƙasar kuma a wajenta farar hula da kuma sauran jami'ai shine babban muradinmu. gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya shugabannin majalisun dokokin jihohin yankin kudu maso yammacin kasar sun gudanar da wani taro a garin Ibadan na jihar Oyo inda suka tattauna akan yadda za su gyara dokar da ta kafa rundunar tsaro ta Amotikun da gwamnonin yankin suka kaddamar da ita domin ya zama ta yi daidai da dokokin kasar. Ga rahoton da wakilin Hassan Umar Tambol ya aiko mana daga Oyo. shugabannin majalisun jihohin kudu maso yammacin najeriya shidda osun oyo ogun ekiti lagos da ondo sun yi wani taro a ibadan don tattauna yadda za su kafa dokokin da za su wa dogarawan tsaron a motekun da gwamnonin shiyar sun ka kaddamar a kwanakin baya shugaban kungiyar kakakin majalisun dokokin najeriya kuma shugaban majalisar dokokin jihar lagos honorable mudassiru obasani ya jagoranci taron shugaban shugabannin majalisun jihohin kudu maso yammacin Najeriya a Ibadan. We have a bill, we process it, it goes through first reading, second reading, public hearing, the third reading, and at the end of the day, we call for the governor's assent, and it becomes law. Amotekun is in existence, and we are wishing Amotekun long life. Honorable Mudasiru Obasa ya ce sun kirkiro da dokar dogarawan a Motekun an yi mata karatu na ɗaya, na biyu da na uku. Kana sun ji ta bakunan jama'a daga nan nan sai suka ji ta bangarorin gwamnoninsu sai ta zama doka dogarawan a maitukun sun kankama kuma suna yi musu fata ta gari shi ko shugaban kakakin majalisun jihohin kudu maso yammacin najeriya kuma shugaban majalisar dokokin jihar ondo honorable bamidale olewologun ya ce taɓarɓarewar sha'anin tsaro a ƙasar nan tamu a shekarun da sun ka gabata ta kawo damuwa ga kowa da kowa ya ce a ta sami amincewar shugabannin jama'a a shiyar shiyar kudu maso yammacin Najeriya ciki har da sarakunan gargajiya, 'yan siyasa da shugabannin jama'a. The worsening security situation over the past year in our country has indeed become worrisome and serious concerns to all. Shugaban Majalisar Dokokin Jihar Oyo, Honorable Debo Ogundoyi, ya ce wannan taron shugabannin majalisun dokokin kudu maso yammacin Najeriya ya zo daidai a cikin lokaci kuma ya dace. Sauran abubuwan da an ka tattauna a taron da sun hada Ada da yadda za a inganta tattalin arzikin shiyar kudu maso yammacin Najeriya da dai sauransu. Dukkan shugabannin majalisun dokokin na jihohi shidda na kudu maso yammacin Najeriya dai sun amince su kafa doka don ta marawa dogarawan tsaron na Ametokun ta yadda za su kama aiki gadan-gadan. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umaru Tambol da wannan rahoton. Masu sauraro yau fa kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai, amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. <laughs> kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. sami kira daga jihar Zamfara waye a kan layi. Hello, ka ɗaga murya ka bama jinka. Na Shehu Ramaga daga Zamfara. To, menene ra'ayinka ko kuma wani batu ne ya sha maka kai yau? Gaskiya wallahi na daɗe ina ta son in kama ku amma ba na kama ku amma yau na kama ku daga yanzu shine zan insha Allah zan yi shirin abin ganda zan gaya muku zan faɗi. Na gode, na gode, a tashi lafiya. To, muwa mun gode sosai. To, yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kaduna waye akan layi. To, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau dai kofa a buɗe take domin ku kira ko bayyana ra'ayinku akan batutuwan da suka sha muku kai. To, mun sami kira daga jihar Katsina waye akan layi. Ana To Sani Abdullahi muna jin ka. Gaskiya na dade yana neman gaban taɓa samun gaban yau Allah sana raji da To ga shi ka same mu to wani batu kake da shi? Batun da muke da shi. Eh da ya sha maka kai a nan yankin naku. Eh batun da ya sha man kai gaskiya muna fama da barayi masu sata mutane da tayar da mutane hankali. Muna roƙon gwamnan mu na Katsina. Hmm. da sauran shagabannin nan don Allah su mai da hankali ga wannan abubuwa. To mun gode Sani Jibiya. Eh, abin da jin tsara ne. Hello. To mun sami kira daga jihar Kaduna ah, waye a kan layi? Hajji barka da la'asariya. Yawa barka ka dai. Sunana Murtala ina kiran ku da garin Rigasa a Kano tare Najeriya. To Murtala menene Yau wani batu kake da shi? Hmm. Eh batun da nake da shi na farko dai akwai sakonni da masoyin ku da ba su samun daman kiran ku. Sun kira mu sun ce mu isan muku da safan a kuma na na cika shekaru 41. To muna godiya kwarai. Abuja Road akwai Ali olo da yake tafi shan gari da sai sauransu da yawa. to madalla to kuma abin abin da ke damuna shine cewa abin da muka fahimta a rayuwar duniya idan al'umma ya to bi yawan ku manyan ku ba sa kishin ku ba su kishin ku to zai zamanto ba ku da wani katabin za ku yi kuma duk kankantan ku inda ku shugabannin ku na kishin ku to za ku ci gaba da wanzuwa yadda kuke so wannan kungiya da aka fito da ita sun gama barazana sun ce ba a isa na su ba kuma gashi din ba hana su ba abin ya ba mu mamaki mu masu zuwa kudancin kasar nan ko a da ma lasuma ko ya kace direba a cikin Lagos ba abin da za mu ba abin da ake dan arewa eh, muna kara kiran gwamnati mu su kafa mana dokoki irin wannan a nan arewa dan kare waɗannan matsaloli na tsaro dama nan ne da ma matsalar tsaro can ba matsalar tsaro amma sun yi wannan kungiya mu nan ba ce kuma da fatan za ku tashi lafiya to mun gode martala rigasa daga jihar Kaduna Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Katsina waye akan layi. Alhaji Tukur masu gonar goro 'yan tumaki jihar Katsina. To Alhaji Tukur menene ra'ayinka kowane batu ne ya sha maka kai kake so ka bayyana wa jama'a. abin zai inna inna ilaihi raji'un Allah ta mana dauki abin da ya zafi Allah zai kawo mana maganin To mun gode. To mun gode Alhaji Tukure yan awaki yanzu kuma mun sami kira daga Ilesha waye akan layi. wannan alhamdulillah ubangiji Allah muku albarka salamu alaikum ne tukunna to amin wa alaikum salam wa rahmatullah muna jin ka to muhammadu awwal ne wanda ake cewa C.C.C. to muhammadu awwal muna jin ka alhamdulillah wallahi da ba ina so na shekara da na so samu lamba ko Allah bai fara samu ba sai yanzu To abin da nake so don Allah ina roƙon ku don Allah shirin da kuka yi na sakonnin ra'ayin masu sauraro da ina da lambar ko nake aiko da sako to wallahi ban samu ba. Yau jiya na yi saurare in ji ban ji ba wallahi na so in ji. So suna da abubuwan da kuka aiko da yawa wallahi ban samu ba. To, insha Allah in kana sauraron shirinmu na safe za ka ji suna bayyana lambar kuma insha Allah za mu sanar da lambar tamu. wallahi ubangiji Allah saka muku da alheri in Allah da ina nan biyo da ku dare da rana insha Allah rabbi to mun gode Muhammad Awal Ilesha yanzu kuma mun sami kira daga jihar Bauchi waye akan layi sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi to Ayuba muna jin ka menene ra'ayinka kowane batu ne ya sha maka kai yau to alhamdulillah ra'ayina na yau shari'an gwamnan jihar Bauchi ya kare ya zo karshe kuma an samu wanda ya nasara to fatan mu muna kira ma shi sabon gwamnan jihar Bauchi sanata Bala Abdulkadir ya hada kai da shugabannin dattawan mu na wakilai su haɗa kai su tunkari shugaban ƙasa muhammadu buhari akan magana aikin kafin zaki dam idan ya haɗa kai da dattawanmu na majalisar wakilai da kuma na tarayya suka tunkari shugaban ƙasa aka mana wannan kafin zaki dam lalle mun ci gaba kuma za a samu ɗaukaka a jihar bauchi na gode mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar Bauchi. To mun gode ayyuba Imam kafin madaki daga jihar Bauchi har yanzu dai muna jihar Bauchi waye akan layi. Assalamu alaikum kuna magana da William Ibrahim. Assalamu alaikum salam Malam William menene ra'ayinka ko wani batu ne ya sha maka kai? Da farko dai ina wa gaba ɗaya al'ummar jihar Bauchi murna da cin zabenmu da kuma kawar da mu da kotu da ta yi daga waɗannan ah, damuwoyi na shari'a. baya da haka kuma a ƙashin gaskiya sai maganan tsaro maganan tsaro a najeriya al'amarin ya ɓaci har ya kai ga akwai gwamnonin da sun fara zargin eh, jami'an tsaro kuma a mu talakawa ma muna ganin kamar a zahirin gaskiya akwai akwai damuwa ta tsaro daga wajen su jami'an tsaro saboda haka mu a nan gaskiya kawai mun dangana al'amuranmu ga Allah Allah kawai shine mafita amma ba jami'an tsaron Najeriya ba. To mun gode William Ibrahim daga jihar Bauchi yanzu kuma mun sami kira daga jihar Nasarawa waye a kan layi. To salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Garba Sale ne likita rediyo na garin Agwabun domin jihar Nasarawa mai inkiya mutum na mutane. To malam Garba mai mutum na mutane muna jinka. ka. Yawwa to alhamdulillah to da farko dai wannan gidan rediyon naku ba shakka mu talakawa muna jinjina muku kuma muna yaba muku. kuma ba abin da zai ce muku sai dai mu yi muku addu'a domin yanzu yar wayan da na kira ku da ita irin dan dubu ɗayan nan ne gashi na kira ku kuma na mika sako na domin kun nuna ku na talakawan duniya ne saboda haka anan talaka lalle ku ne kunnen mu ku ne bakin mu ku ne komai namu kuma hukumomin mu suna ji kuma lallai suna yin gyara to anan muna yi muku fatan alheri na biyu kuma muna jinjina muku game da duk gudunmuwan da kuke bawa duniya domin kun zama na ɗaya a duniya Allah ya saka muku da alheri sakonni daga jihar Nasarawa manyan mu suna mika muku fata na alheri to anan kuma zan yi kira game da matsalar tsaro don Allah don annabi kowane dan adam idan ya kasance mai gaskiya ya zama to yana son dan uwansa kuma yana kima dan uwansa abin da baya so duk wani abin da zaka gina dan uwanka to shi ya kamata mu kasance a wannan kasa don Allah masu kame kame da masu kashe kashe muna roƙon ku don girman ubangiji mu tuba duka mu koma ga Allah domin duk mu mutu mu da sakamako to mun gode malam garba mai inkiya mai mutum ɗaya yanzu kuma mun sami kira daga jihar Niger waye akan layi ah, a daga Niger na daga Niger to daga Niger ko to muna jinka oh eh oh, mm. Eh, umma Malam Ali na daga dogon nuki a cikin Shangoro Nishar. To Malam Ali muna jin ka. Kuma mm. ina muku barka da shekara arba'in da ɗaya da fara labari na Hausa a cikin murin Amerika. To muwa muna godiya. Mm. Ina ba ku labari wasu yan kamar bisa ga harkar tsaro ina so don Allah don annabi kawo da ban ga malami ya faɗi. duk kasashen mu na Afirka sun san akwai yan ta'adda ko ina sun dami kasashen ganamu da Najeriya da Nijar ina roƙon Allah don annabi ai ta roƙon Allah Allah su kama sauƙin abu kuma duk waɗannan masu addanci don Allah su sulhu su ma yan ƙasa kamar kowa to zama lahiya a sama ta zama lahiya na gode mu dai Amerika ni na ma mala Ali da gudu gudu a cikin jawo Nijar to mun gode malam Ali daga jamhuriyar Nijar yanzu kuma mun sami kira daga jihar Plateau waye a jihar Plateau da muke magana Shehu Dilimi mazauni gangare To Shehu muna jin ka. Ina eh, muku fatan alkhairi da cika shekara arba'in da ɗaya da kafa muryan Amurka. To muwa muna godiya muna baka fatan alkhairi. Awa, abin da zan iya muku faɗa kenan a dangane da wannan farin ciki na cika shekaru da kuka yi. sannan da allah ina kira ga gwamnati da na ga kaman a plateau an janya soja haka to kuma ko polis ba za su iya rike gurin kamar yadda soja za su rike ba an haka ina kira daga hukumomi da abin da ya shafi tsaro da allah duba wannan gaban To mun gode Shehu Gangare daga jihar Plateau. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Jigawa. Waye akan layi? Musa mai lamba ne daga sabuwar jihar mota To Musa mai lamba muna jin ka. Wato ina kira ga ministan shari'a na tarayyar Najeriya da kuma gwamnatin tarayyar Najeriya da ta sake shawara aka wani kungiya ta a mota ku. Duk maso yammacin ƙasar nan ina suke da matsalar tsaro. lallai lallai gwamnati ta yi amai ta lahi to amma ya kamata ta kawo da na amma kar ta kuskura ta amince da wannan kungiyar. in kuma ba haka ba to lahi yan arewan da ke can za su san mara To mun gode Malam Musa mai lamba daga jihar Jigawa yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kaduna waye akan layi. wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu baban lafiz zai maka barka da yammaci to ni ma ina maka barka da wannan lokaci muna jin ka Alhaji Musa Garu mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya To muna jin ka Alhaji Musa Garo. Hmm. Ni abin da nake lura da shi mu nan arewacin Najeriya gaskiya tsakani da Allah in za mu gaya wa kanmu gaskiya mu gaba ɗaya ba sa gane cewa akwai wata matsala ce wani abin ya taso. Yanzu nan a nan jihar Kaduna da Katsina da Zamfara da Sokoto duk ba kashe mutane ake yi ba. wanda irin yunkuri gwamnonin suka yi wani irin kuri gwamnonin arewa suka yi taro a wata jiha ko a kaduna ko a zamfara ko a sokoto domin a kawo ƙarshen wannan al'amarin da haka sai wasu kuma sun taso da wata magana ko kuma zo ana wani surutu mu nan gwamnonin mu kansu kawai suka sani mun gode alhaji musa ngaro yanzu kuma mun samu wani kira daga jihar bailisa waye akan layi Muhammad Haruna daga Balisa. To Muhammad Haruna muna jinka. abin da ina roƙon gwamnonin mu na arewa da Allah su taimaka mu ma irin wannan kungiyoyin cikin ne mataki ne ta dauka amma ba a yi kwatsun jami'an tsaro saboda jami'an na Najeriya gaskiya gaskiya ba sa ba sa aiki inda kamata sakamakon sojojin Najeriya yanzu a ci an kace soja daya a barki to iyalansa ana musu korar kariri a barki shi yasa ba sa so su dauki matakin da za su yi to madalla Muhammad Haruna daga jihar Bailisa Da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku muna godiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako mai zuwa. Masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan yana cewa karfe uku da minti hamsin da hudu. Tuma Dalla yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice. Wasanni a takaice. makon da ya gabata ne dai ahmad ahmad shugaban kungiyar kwallon kafa na nahiyar afirka ya kawo ziyarar aiki na kwanaki uku a kasar jamhuriyar kamaru domin ganewa idanuwansa ko gwamnatin kasar za ta iya cimma burinta wajen kammala ayyukan filaye da kuma hanyoyi da masaukin a kasar ta jamhuriyar kamaru domin kasar ta samu damar karbar yan tagwayen wasanni wanda za a gudanar a kasar shan da kan a shekara na 2021 bashir ladan ya yi mana karin haske kan ziyarar da da tawagar suka kawo a kasar ta jamhuriyar kamaru alhamdulillahi zuwan eh, wato shugaban kungiyar kwallon kafa na na nahiyar afirka ahmad ahmad nan kamaru Eh, zuwa ne da ya kunshi abubuwa da yawa da farko dai sun zo duba ya ci gaban ayyuka suke kasan a shekara ta 2019 kamar da za ta hada wasan kwallon kafa na afirka baki daya to hakan bai yiwu ba kasancewan cewan ba su kammala ayyuka ba kuma wato yadda aka ga yadda gine-gine na filayen wasa da kuma wuraren kwana da asibitoci Eh, ita kungiyar eh, kwallon kafa na afirka ta duba ta ga cewa eh, kasar kamaru ba za ta iya cimma burinta a wannan lokaci ba shi aka daga a zuwa shekara wato shekara ta 2021 to shi ahmad ahmad da ya zo kenan kaga abu na farko da suka zo duba kenan kasancewa hakan in sun ga cewa lallai a yanzu kan an ci karfin aiki shi abokin aikinsa wato consta omari yake cewa ma ai a yadda ya ga ayyuka yanzu kamaru ta riga ta cimma kaso 90 eh, cikin 100 akan shirye-shirye to kaga wannan yana nuna cewa lallai eh, mutanen kamar suna kan hanya wato eh, za mu ce madaidaiciya wurin cimma burinsu abu na biyu kuma dama suna buƙatar wato a duba eh, kan wato wani lokaci ne kamata a buga wasan kwallon kafan a da dai an tsayar akan daga watan yuni zuwa watan juli wata na shida kenan zuwa na bakwai to shi zama cewa a kamaru a wannan lokacin in a damuna ake ruwa na zuba sosai sosai sosai a duk fadin kamaru eh, don haka kuma haɗa wasa a wannan lokacin zai yi wuya sai aka mayar da wannan aka da da wato kalanda baya akan cewa za a yi wasa kamar yadda da kungiyar eh, kwallon kafa take ta saba yi wato a watan eh, january kenan da zuwa february to a hakan aka tsayar to amma abin da ya gan kamar asibitoci ko ko wuraren kwana wato su hotel to nan kam ahmad ahmad ya nuna da farin ciki aikinsa haka to a yanzu dai muna dai jira mu gayya abin zai kasance amma kuwa inda abubuwa suke tafiyan nan to muna fatan dai kamar za ta cimma burinta insha Allah. Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. A gaida Muhammad Awal Garba da shirin labarin wasanni yanzu kuma ga Maryam Dauda ta dawo da labaru amma wannan karan a takaice. takaice a nan Amurka an gano wata mata wadda ita ce ta biyu da ta kamu da cutar coronavirus a yau jama'a a cewar jami'an kiwon lafiyar kasar. Matar 'yar birnin Chicago da ke jihar Illinois ranar 13 ga watan nan na Janairu ta dawo daga birnin Wuhan na China. Tana nuna alamomin kamuwa da mummunar cutar mai shafar numfashi, amma sai bayan 'yan kwanaki ta sanar da likitanta cewa ba ta da lafiya. Ana da ya kyautata zato a garin Wuhan babban birnin lardin Hubei a nan mummunar cutar ta fara. Har ila yau a Amurka yau Juma'a ce rana ta ƙarshe da 'yan Democrat ke gabatar da muhawara a Majalisar Dattawan ƙasar game da shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump. Ko da yake da wuya a ga laifin Trump a Majalisar Dattawan da 'yan Republican suka fi yawa, amma wannan bai hana 'yan Democrat yin kira ga sanatocin ba a kan su yi abin da su 'yan Democrat ɗin suka ga ya dace wato tsige Trump daga mukaminsa. Dabban mutane sun fantsama a kan tituna a tsakiyar birnin Bagadaza a yau Juma'a don gudanar da tattakin da suka yi wa lakabi da tattakin mutane miliyan ɗaya. Jama'ar sun ɗauki tutocin Iraki da kuma alluna da aka yi rubutun ƙin jinin kasancewar dakaran Amurka a kai. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokanan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie lezis gresham da ta hada mana shirin ta bada umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci muhammad hafiz baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc